bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina manya hadihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya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 ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na umar dan kaddab da ke nan babbar headquarter kungiyar izala ta tarayyar najeriya otako birnin tarayya abuja a yau sha biyar ga watan ramadan sha biyar ga watan ramadan an gama hawa saura gangara hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin nasara 'yan mishan yau muna goma sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu yau mun dan jinkirta ba a fara karatu kan lokaci ba ma ya tashi jiki da dan nauyi hakan nan ɗazu bayan mun yi tafsiri na mata na ce ma duk yadda za ka je ka samu kaɗan kwanta kaɗan yi bacci ya ce malam kamar ka san je haka na kwana ban yi bacci ba to da ya dan kwanta ko bacci ya dauke shi bacci ya dai yi nauyi kadan Allah ya kara masa lafiya dama nakan ce muku Allah rama kamar wutar lantarkin Najeriya ne an jima ya kawo an jima ya dauke <laughs> taimakon marayu wani bawan Allah ku ce Allahu akbar wani bawan Allah bai ambaci sunan shi ba amma Allah ya san shi ya aiko marayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari biyar Allah ka masa albarka Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara ya Allah ka sa masa albarka cikin sana'arsa ya Allah ka sa mu da shi mai kwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alƙiyama Dr. Yahaya ɗan Zaria dr haya dan ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari allah ya saka masa da alkhairi allah ya wa dukiyarsa albarka allah ya wa zuri'arsa albarka in yana da iyaye allah ya musu albarka in su riga mu allah ya lulluɓe su da rahama akwai salisu shamsuddin ahmad salisu shamsuddin ahmad ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu allah yi masa albarka Allah kai wa dukiyarsa albarka Allah kai wa iyalansa albarka wani bawan Allah bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu gudumar kudi naira dubu hamsin Allah kai masa albarka Allah kai wa dukiyarsa albarka wani bawan Allah shi ma ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin Allah kai masa albarka Allah kai wa dukiyarsa albarka kai wa zuri'arsa albarka Jimeta Properties Nigeria Limited sun aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin allah ka saka musu da alkhairi ka yi wa kamfanin su albarka duk inda za su zuba jari a samu riba allah ka nuna musu duk inda za su zuba jari a samu matsala allah ka tsare daga nan akwai mai iyali global resources mai iyali global resources sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ashirin wannan kamfani allah ka masa albarka jagororin allah ka musu albarka ya Allah duk inda za su zuba jari su samu riba ta halal Allah ka gwada musu Allah ka tsare su daga asara Abdullahi Ibrahim yar aduwa ya aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sha biyar Allah ka masa albarka kai wa dukiyarsa albarka kai wa zuri'arsa albarka ka ninka masa ninkin baninki Alhaji Jimo Dufanna da Mariya Jamila Jibril da Lawal Dalhatu da hawalatu abdulkadir da takwarana muhammad kabir abdullahi da bashir sani karaye sun aiko marayu gudunmu naira dubu goma goma su shida naira dubu sittin allah kawo su albarka wasu bayan allah sun aiko marayu gudunmuwar naira masu gudunmuwa daga naira dubu biyar dubu uku har zuwa naira hamsin sun hada wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu tamanin da hudu da ɗari biyar da hamsin ya Allah waɗannan bayan Allah duka ka su ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira sai mutanen masallaci na masu miƙo gudunmuwa a cikin masallaci sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sha hudu da ɗari hudu da arba'in Allah ka musu albarka ka yi dukiyarsu albarka abinda bayan Allah suka tara wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ashirin da uku da ɗari tara da casa'in Allah ka musu albarka Allah ka mil musu alkhairi bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu akwai hajiya jamila ahmad ta kawo kayan shan ruwa wato drinks da kuma ruwa na roba da tufafi ta ce a raba wa marayu ta ce a ba marayu su ma su sha juice su sha ruwan roba eh, marayu an saba ba su fiwa wata wani lokaci ma fowa wata to wannan baiwar Allah ta ce ya kamata su sha abinda masu iyaye suke sha Allah ya saka da alkhairi wato ku ta taimakawa marayu ku ga yadda Allah zai sa albarka a cikin wato rayuwarku ku lura da wani abu duk yawancin musifa yadda za a ɓantaro ta a mulmulo ta a jefo ta jihar Kano sai kun ga abun kamar zai tasiri sai Allah ya dakile abun sai Allah ya me sai ya dakile duk wani bala'i da aka bantaro ya shigo kai sai ka ɗauka zai kona Kano gaba ɗaya amma cikin taimakon Allah sai kaga Allah ya yi me sai kaga Allah ya dakile abun wallahi na yi ta nazari na gano abu guda biyu suke taimakon jihar Kano abu guda biyu suke taimakon jihar kano abu na farko yawan karatun ƙur'ani da ake a jihar kamin ka samu jihar da ke da makarantar ƙur'ani ba a najeriya ba kawai a duniya kamar jihar kano in akwai ba yawa inda makarantar ƙur'ani mahaddatan alƙur'ani kuma suke karantawa dare da rana kaga budurwa ta haddace ƙur'ani bazawara ta haddace matar aure ta haddace uwar gida ta haddace amarya ta haddace 'yar auta ta haddace ɗan auta ya haddace alhaji babba ya haddace sun haddace an haddace abu na biyu za ka daɗe kana yau a duniya baka ga inda ake sadaka kamar kano ba inda ake me ɗan kasuwa in ya fito kamin ya tashi sai ya yi sadaka ɗan kasuwa ya buɗe shago a ce har ya tashi bai yi sadaka ba a kano wallahi yana da wahala akwai wayanda yaran kasuwan ma sun sani da almajirai ko marata sun zo ɗauka kawai za a yi miƙa musu ba ma magana zai ba da ya zo ya tsaya za a ɗauka miƙa mashi ya sadaka da safe ya yi da rana ya yi da daddare to sadaka ba ƙaramin tallafawa take da rushe musifa ba har gwamnatin jihar yanzu a nan gurin mun sanar da mai girma gwamnan jihar kano ƙarƙashin ganduja foundation sun aiko mana da gudunmuwar tsabar kuɗi nawa naira miliyan ɗaya wa marayu naira miliyan ɗaya wa marayu ai ba shi kadai ne gwamna a najeriya ba ko shi kadai ne gwamna ba shi kadai ne ba saboda tarbiyyar mutanen kano wajen ba da sadaka kuma na san tun da muka fara tafsiri a kaduna shekara shida duk shekara ta duniya sai kaga an aiko da gudunmuwa ta marayu da ba za ta gaza miliyan ɗaya ba daga Ganduja Foundation a tallafawa marayu bayan Allah irin wannan abubuwan Allah yana duba su wajen kawo wa ƙasa sauki da yayi wa ƙasa bala'i da yayi wa ƙasa musifa Allah ka sa shugabanni su ta koyi da wannan bayan Allah shugabanni ku rinka cire dukiya ana taimakawa marayu ana taimakon masu launi ana taimakon talakawa za ku ga yadda Allah zai rinka yaye mana waɗannan musifu da bala'o'i da ake ciki ko da shugaban kasa ya zo na aka sallah sai da shugaba balalo ya kira ya ce a buɗe baitul malin gwamnati a ciro a sayo kayan abinci a raba wa bayin allah talakawa ko ina a cikin najeriya kuma alhamdulillah wannan kiran ya yi amfani ko bai yi amfani ba ya yi amfani duk mai bin kama ya labaru ya ga cewa shugaban kasa ya sa an ware kuɗi kayan abinci da ya kai ton dubu arba'in a raba wa jama'a a raba wa talakawa amma ina matsalar take wani lokaci rijiya sai ta bayar guga matsiyaciya sai ta tare yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa tallafin da aka ce a raba wa 'yan kasa da sunan corona nawa ne cikin 'yan kasa suka samu tallafin kayan abinci palliative da aka rinka dankara tireloli ana kaiwa jiha-jiha ana sauke kayan abinci da sunan a raba wa talakawa an raba musu wasu ma ɓoye abincin suka yi wai ya zaɓe ya zo su fito abincin su yi kamfen yanzu mai girma gwamna ka yi wa kanka adalci ka ji tsoron Allah don me ba za ka iya cire kuɗi a cikin jihar ka ma ka sayo ka ƙara da wanda aka kawo ka raba wa jama'a ba wani tabbas kake da shi za ka kai ranar kamfen ne wasu abincin da dama sun lalace an yi wa al'umma asara haka ne ko ba haka ba ne wasu wuraren ma talakawa ne suke zuwa su balla inda aka aje abincin su rinka da an gyara banna da banna <laughs> yau ba da gyara ha gyara banna ba abin da aka ce a rabawa jama'a kai ma kace to ai jama'a kace ni ma ina ciki ka je ka fasa kace nawa shinawa. ya kai ka san inda araba wannan abin da kawai wusa shine ka ka an gyara banna da me an gyara banna da banna amma wa ya jawo wanda ya boye abincin so muna kira duk wanda raba wannan kayan abinci ya fado ta hannunsa ya ji tsoron Allah ya bari wannan abinci ya isa hannun talakawa duk wani babba da jaka da abincin nan ya gito ta gabansa mugu ya murkushe alhali ya fi karfin abincin yana da abin da zai ci ga talakawa da ba su da abin da za su ci wai raƙum ya zo samu an sawa kaji ruwa ba tsoron allah ya goho ya shanye ruwan gaba ɗaya shi bai ƙoshi ba su kuma kajin ba su samu ba kaza ta zo ta samu ta sun yi carko-carko ba ruwa shi kuma gogon naka yana gefe ya yi ƙiƙam <laughs> Allah na matun da suka kama shi fa ba daga kafa yanzu raƙumi gashi ya yi ƙiƙam abin ya ba kaza haushi ta ce o su dogo dai har yanzu ba a girma ba ashe ya ji ta yawayo a fusace ya ke kaza ban san rashin mutunci in dan girma ka kin san an girma sai dai ki ce an girma ba hankali to akwai waɗanda suka girma ba hankali duk wanda wannan rabo ya biyo ta hannunsa ya ji tsoron Allah ya bari abin da isa hannun talakawa duk wanda ya murkushe kuma muna sanar da shi sai ya zo da abin da ya murkushe a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah maɗaukin sarki zai sanya wa dukiyarku albarka Allah zai tsare mu daga fitintinu da muke fama da su a wannan ƙasa. account din marayu jibuis opens and less privilege foundation abuja banki shine jaiz bank number account 000 455 3753 0 4553753 banki jaiz Allah ya ba ku ikon taimakawa mu taimaka wa marayu mai makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi allah ya nuna mana fassararsa wata nan zan gaya muku za ku ji fassarar wannan hadisi da allah ya gwada mana tun a nan duniya amma da rama yanzu idan muka kwana Allah ya ce man yahdillahu duk wanda Allah ya shirye da shi fa huwal muhtadi shine shirye Allah ka shirye da mu wa man yudlil duk wanda kuma Allah ya batar da shi Allah ya ce fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne tababbu su ne waɗanda suke asara Allah ka tsare mu da zama cikin waɗanda suke asara kenan a nan gurin qur'ani ya nuna mana wane ne mai shiryarwa Allah ne mai shiryarwa abu biyu abu na farko in kaga mutum yana sabon Allah yana yin abin da ba daidai ba yi masa fatan shirya kar da ganganci ya same ka ka ce ina ai wannan tsaye da ya koya tuba ma Allah ba zai gafarta mashi ba ya zo a hadisi duk lokacin da ka ce ai wani koya tuba Allah ba zai gafarta mashi ba Allah da kansa sai ya yi magana Allah zai ce manzan lazi ya ta'alla alayya Allah agfira li fulani faqad ghafartu lahu wa habatu amalaka Allah zai ce wani dan ma ne wannan dan kasassaba wani dan ganganci ne wannan dan karambani dan bani na iya da har zai fito ya ce ni Allah ba zan gafarta wa bawa na wani ba Allah sai ce to wanda kace ba zan gafarta masa ba na gafarta masa kai ba kana takama kana da tsarki ba duk ba daidai ba me ya kamata ka masa roƙa masa shirya ka masa addu'a in ba za ka iya ba kama bakinka in kana da damar da za ka yi masa wa'azi kai masa me kai masa wa'azi marra aminku munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi abu na biyu shirya ta kasu kashi biyu akwai shirya da ake cewa hidaya irshadiyya akwai shirya da ake cewa hidaya tofiqiyya ita hidaya irshadiya kowa yana yi malamai suna yi annabawa suna yi shi yasa da Allah ya zo magana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa innaka latahdi Aha. Ala Allah ya ce wa inna ka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahadi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya wace ce hanya madaidaiciyar Allah ya ce siratin la hanyar Allah kina annabi yana shiryarwa ko ba shiryarwa yana shiryarwa annabawa suna shiryarwa Allah ya ce wali kulli qaumin Allah ya ce wali kulli qaumin kowace jama'a hadin mun tura mata mai shiryarwa shine annabi ta je mata wa'azi, kenan annaba suna me suna shiryarwa maluma da jagorori na kwarai su ma suna shiryarwa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Allah ya ce waje Allah minhu mun sanya a cikin su a immatan jagorori shugabanni malamai ya na bi amrina suna shiryarwa da umarnin mu ji Allah lamma sabaru yayin da suke hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna sannan sai kasance suna sakankancewa da ayoyin mu to wannan shirya ita ke cewa hidaya irshadiyya shiryarwa ta hannunka mai sanda a nuna maka wannan shi ne daidai wannan shi ne ba mai ba ba daidai ba to shirya ta biyu ita ce hidaya tofiƙiya yayin da aka gwada maka nan ne daidai nan ne ba daidai ba nan ne gabar nan ne yamma zuciyarka ta samu muwafaka ta yadda ta amince ta shiryu to wannan ita ke cewa hidaya taufiƙiya ita wannan shiryarwar ba mai yin ta sama da ƙasa sai Allah wani zai ce har annabi har annabi har ɗan gatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yin wannan shiryarwar bai da annabi yana yin wannan shiryarwar yadda yake kaunar mu yake kaunar al'ummarsa wallahi da kwara ɗaya ba zai je wutar jahannama ba da ya shirya da mu gaba ɗaya mu amma me yasa cikin al'ummarsa aka samu yan wuta da yan aljanna saboda irin wannan shirya ba a hannunsa take ba a hannun wa take jujjuya gannai kai ne mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a ka tabbatar da zuciyata akan addinin musulunci saboda irin wannan shiryarwar wanda yake da ta shine Allah madaukin sarki shi kadai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama ولقد ذرأنا لجهنم

ƙarshe ɗin zai shiga a ci ba gaskiya to ba ba ta kara zagewa idan sha idan har duk annan ta fada kaga hukuma yi ki ga wannan idan sahabbai kuka suke yi manzan Allah da ya ga kukan ya yi tsarni sai ya ce a ta da runa ayu min haza kun san wace rana ce wannan sabai suka ce ba mu sani ba ya rasulallah sai manzan Allah ya ce yau mai Allahu ta'ala li adam rana ce da Allah zai faɗa wa annabi adam ya ce ya adam annabi adam zai ce ka wasu sa'adaika ya rab annabi adam ya ansa kiran ubangijinsa sai Allah ya ce to maza a yi facilitating a ware 'yan wuta a fara aikawa da su jihannama. ya Allah ya za a ware 'yan wuta Allah ya ce duk mutum dubu a ware 999 a kai su wuta a ɗau ƙwara ɗaya a kai aljanna haka za a rinka yi har duniya sai ta ƙare shi ne ratio ɗin shi ne percentage na masu zuwa aljanna 1 to 1000 wannan ya sa hankalin sahabai ya kara tashi aka yi ta kuka falamma da buka'uhum da kukan ya tsanani sai manzan Allah ya kalli sahabai ya ce ku yi haƙuri ku yi aiki ku kamanta fainni ni la'arju an takunu rufa a halin jannati yau malƙiyama manzan Allah ya ce ina sa rai ina fata ranar tashin alƙiyama in an kasa yan aljanna kashi hudu kashi ɗaya jama'a ta ce sauran kashi uku ne aka rabawa dukkan annabawan da Allah ya turo al'umma ta za a samu kashi ɗaya bisa hudu sahabbai suka ji daɗi suka ce Allahu akbar manzon Allah sai sake yin magana ya ce wa inni la arju an takunu sursa ahlil janna ina sa rai ina fata al'umma ta ita ce ɗaya bisa uku na yan aljanna ranar tashin alkiyama sahabbai suka ƙara yin kabbara manzo Allah ya ce wallahi inni la arju an takunu nisfa ahli jannati yau qiyama manzo Allah ya ce ina sa da ina fata idan ai census a aljanna rabin yan aljanna al'umma ta ce sauran rabin ne al'ummar annabawan da Allah ya turo tun daga farkon annabawan har karshen su Allah mun gode maka da ka samu a cikin al'ummar wannan annabi wanda a cikin ta ka sa yan aljanna masu yawa amma ga Allah ya ce walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins sai Allah ya fada siffofin su ya siffofin su yake lahum qulubun la yafqahuna biha Allah ya ce na daya lahum qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha ba sa fahimta da zukatan ga zuciya ma ba ta mai ba ta fahimta ka san hatsari kuwa ce zuciya ba ta fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna fil jasadi mudgatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb a cikin jiki akwai wata tsoka guda ɗaya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tsokar idan ta gyaru jiki gaba ɗayansa ya gyaru idan ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace wace tsoka ce wannan ya rasu manzo Allah ya ce wahiyal qalb ita ce mai zuciya mafi yawan lamuran rayuwar ɗan adam gaba ɗaya daga zuciya ake coordinating din shi shi yasa zuciya ta fi kowace gaba muhimmanci in kafirci ne kafirci a ina yake kafirci a cikin zuciya ke eh me yasa kafirci ya zama a cikin zuciya ke Allah ya ce wa qalu qulubuna guluf wa qalu qulubuna guluf aha bi to ba mu balda ba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya ce bal ba Allahu alaiha Allah shi ne ya toshe zuciyarsu ya yumke ta bi kufrihim saboda kafircin su inji Allah fala yu'minuna wannan yasa ba za su taɓa yin imani ba illa qalila sai in kaɗan daga cikin su kenan kafirci a ina yake a zuciya yake munafirci a ina yake a zuciya qur'ani ya ce fi qulubihim maradun ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لئن لم ينتهي المنافقون لئن sai Allah ya ce ya za a yi da su Allah ya ce fi bihin maradun a cikin zukatarsu a wani ciwo in ji Allah wani irin ciwo ne munafurci fazadahumullahu maraba sai Allah ya ƙara musu ciwon musulunci ya yi nasara munafurci ya sake ƙaruwa. Allah ya ce la in lam yantahil munafiquna Lallai idan munafikai ba su daina ba ba su tuba ba wallazai da fi qulubihim maradun da wayannan da a cikin zikatansu akwai cuta ta munafurci Allah ce la nugriyannaka bihim ya manzan Allah za mu cinna ka akan su ka yaƙe su la nugriyannaka bihim yadda ake cinna abun farauta ya je ya kamo abin da za a farauta Allah ya ce haka zan yi musu thumma la yujawirunaka fiha illa qalila kuma ba za su ƙara zama tare da kai a cikin garin madina ba sai yan kaɗan in ji allah maɗaukakin sarki allah ya ce mal'uni na an tsine musu albarka aina ma su kifu duk inda aka riske su uki zuwa a kama su wa kuttilu ta ƙatila a kashe su kashewa in ji allah amma munafurcin a ina yake a cikin zuciya yake a zuciya munafurcin yake ƙiyayya a ina take a zuciya wallazina ja'u min ba'dihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أها ولا تجعل mutanen kirki da kwarai addu'a suke yi suna wala taji alfi na gilla zai na amanu ya Allah karka sa kiyayya da gaba a cikin zuciyarmu ga masu imani ka sa mu masu imani muke jin haushi da masu imani muke gaba karka sa wannan a cikin zuciyarmu kenan gaba ina take a zuciya take kabilanci a ina yake bari qur'ani ya gaya mana izza alal ladzina kafaru fi qulubihim

irin ta jahiliya shi yasa manzon Allah ya ce kira zuwa ga kabilanci kira ne na jahiliya da kaji mutum ya koma kiran kabilanci eh ya zama me an tafi zuwa ga jahiliya inna akramakum inda Allah wa aka ce bahaushe ba ku an samu ba inna akramakum inda Allah bahaushe ko ba fulatani Aha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بفرات نينكي بفرات دي بني كادو babarbare yan kai ba ne ce kirdi bahaushe yan kai ba bahaushe bane ce kabila balarabe yan kai ba balarabe bane ya ce tukururu ko ajami kaji sai ka ce wani bakin aljani bature yan kai ba bature bane ya ce black da Allah ya zo sai ya ce inna akramakum inda Allahi wa atqaku wanda fi tsoron Allah shine mafi girma a wajen Allah to kabilanci shi ba ina yake a cikin zuciya yake girman kai a ina yake إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين يا إدنجري فاستعين Allah ya ce lalle waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu ba Allah ya ce in fi sudurihim illa kibirun ba komai ne a cikin zukatansu ba sai me sai girman kai to kenan girman kai a ina yake a zuciya yake shawa a ina take ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ka ahadin minan nisa ba daidai kuke da sauran mata ba in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce in tunna in dai har kun kiyaye dokokin Allah to idan kuna magana da wanda ba mijin kuwa fala ana bil kauli kar ku sassauta zuciyarku abin da muryarku kuna magana kuna lafiya murya kuna lankwashe murya kar ku yi haka mace tana da murya guda biyu akwai muryata in tana magana normal magana akwai ta kuma in tana ji da matantaka haka ne to wannan muryar ta gatsau-gatsau ita ba al'aura ba shi wannan muryar mai daɗi da ake langabewa mai laushi da ake lankwashe ta nan to ita mijinta kadai aka yi daji ban da shi ba wanda zai ji saura duk wanda za ta yi magana da shi ta yi gatsau-gatsau wata za ta ce hadda malaminmu na islamiyya hadda shi hadda alarama da ke koya mana ƙur'ani yi eh, hadda shi ko wa zaki ala gafarta malam lafiya lafiya galau menene tambaya zai domin tambayar ki hadisi na bakwai ne ban gane ba yanzu malam Allah Allah yake rabu da ita lafiya amma ta zo tana mai murya akramakalla kalla ana menene tana ayya wata fatawa ce hadisi ne ban gane ba an ce yana cikin buguyatun gidan wa ƙarya take wata take so ta kai ka da ka mata tsawon sai da dare mata to matan manzan Allah aka fara hanawa mu fa yanzu opposite is the case wannan muryar mai daɗi kai ba za ka ji muryar ba wannan take tsauka tsauri ita ce za a maka a gida musamman ma mata ma'aikatan gwamnati wannan muryar mai daɗi ta ladabi da lankwasa oganta a wajen aiki shi zai ci da an ce menene menene ta ce sa a'a ba sa ba raƙumi ɗan kunna wannan in za ta saya tana so a mata ragi zaka ji lafiya murya ayya malam muhammadu wai sunan ma da ɗauko sunan manzan Allah ta bashi saboda kawai ta samu sauki amma inda mijinta take magana an kaji tana dakawa mijin tsawa wani lokaci har azara a ɗaki tana motsi wannan bata san addini ba me yasa Allah ya ce matan manzan Allah in suna magana da wanda ba mijinsu ba kar su lankwasa muryarsu su sassauta ta Allah ya ce fa yadda ma'allazi fi kalbihi maradun balle wanda a cikin zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa almarad a nan gurin me cuta ta me cuta ta sha'awa har ya fara jin kamar zai iya samun wata dama tare da su to kada shi kenan sha'awa ina take fi kalbihi maradun yana da cutar sha'awa a ina a cikin zuciyar shi ita ba sha'awa a nan take tsoro a ina yake a zuciya kifi fi da ladzina kafaru ru'ba ya kara cewa sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima ashraku bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana full stop full stop full stop full stop Allah ya ce da sannu za mu jefa tsoro a cikin ina zukatan waɗanda suka kafurta kenan tsoro a ina yake a zuciya yake to dawo abubuwan alheri imani a ina yake a zuciya yake قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وصل العرب سب مسلم تاسكتي yanzu ku sabbin ma'aikata ne 'yan level 1 ne o 1 walakin kulu asalam na kure ku ce ku musulunta Allah ya ce walan ma ya da kulul imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zukatar ku ba kenan imani a ina yake fi qulubikum a cikin zuciya yake shari'a ina take

Allah rama waje an na fi ƙulubin na taba uhu. Allah ya ce mun sanya fi ƙulubin na taba uhu a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa rafatan tausayi wa rahama da jin kai a cikin zukata kenan tausayi da jin kai a ina suke a cikin zuciya suke a zuciya tausayi yake natsuwa a ina take allazina amanu wa tadma inna qulubuhum bi dhikrillah sai Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra أها وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ساكت شو ما جعله الله إلا بشرى أها وما يا إيجان يا إيجان الله أكبر rama an bai da lafiya kwakwalwarsa tafi caji Allah maɗaukin sarki ya ce allazina amanu waɗanda suka imani wata ɗama inna qulubuhum bi dhikrillah zukatansu na samun natsuwa da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara bi zikirillahi da ambatan Allah ne ta dima innal qulub zukata suke samun natsuwa shi yasa wanda yafi kowa nutsuwa a duniya shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda yafi kowa ambatan Allah yafi kowa ambatan Allah sai fi kowa nutsuwa to kai ma kana zikiri sai kaga zikirin ka natsuwa yake kara maka to irin wanda Allah yake so aini baya kara ma natsuwa to ba irin wanda Allah yake so a yi bane da Allah irin zikirorin da ake na bid'a nan natsuwa suke sawa ko hauka suke sawa da Allah ka san wani zakiru na tsatsi wanda ya kai zakiru ka taba ganin shi na tsatsi zakiru ya yake za ka gan shi wani fagal fagal haka in kun je Kano kama abin ya baci in zakiru ya fito yana tafiya yara ne ke bin shi in ya ce la ilaha illallah allah la ilaha illallah allahu to ya ja baki sai yara su fassara malamai ku ce tsire amma kar ku yarda takarda maimaiko wanda ya ba sai an ce maka ba sunna ake ba sannan irin wannan zakirin cin na bid'a kun taba ganin alaran ma mahadicin qur'ani yana yi irin wannan ka taba gani ka taba ganin wani babban malamin fikihu yana yi ka taba ganin limamin juma'a tsakanin ku da Allah tambaye ku ka taba gani harkar nan da in ta arziki ce ka taba gani wani gwamna yana yi ka taba gani wani minista ka taba gani wani kwamishina ka taba gani wani shehu malami musamman irin wannan zikirin da ake yi na kafa daya wayan har hada zikirin kafa daya ta yanzu ka hada zikirin shinkafa da taliya da shinkafa ta tsada ba ku taba ji ba zikirin shinkafa da taliya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah shinkafa shinkafa da taliya ya Allah ya shinkafa shinkafa da taliya ya Allah idan harkar nan ta arziki ce don me yasa ba mu ga mutane masu mutunci suna yi ba manyan sarakunan na akwai da kuka yana yi sarkin musulmi kun tawa gani yana yi sarkin kano sarkin gwandu sarkin daura kun tawa gani wani sarki yana yi salatin annabi da yake abu ne mai kyau akwai wanda ba yi karatun qur'ani akwai wanda bai sallar nafila akwai wanda bai kada ka gani ka san wannan harka ba ta arziki ba ce na amanu wa tadma inna qulubuhum bi illa inna bihi wa ma Allah illa bushra lakum wa inna bihi sai kuma ma illa inna haka da wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa tatma inna qulubukum bi wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa tatma inna bihi qulubukum duk ma'ana guda ɗaya ce siga ce kawai ta alqur'ani mai girma menene sigar shine natsuwa a ina take a zuciya take kwanciyar hankali ma a zuciya yake akwai wanda aka ce zai musulunta eh. kana jin hausa ko kana jin turanci kana jin hausa ka zo kana so ka musulunta wani ne ya sa ka musulunta ko ra'ayinka ne wasu ne suka yaudare ka za su baka kuɗi ko za su baka mata don ka musulunta ko kai ne dai kake so ka musulunta zuciyanka ne ce yana so ya musulunta ku ce Allahu akbar to zan faɗi kalmar da za ka maimaita ka ce ashadu ashadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu wa ashadu wa ashadu anna muhammadan rasulullahi shikenan ka zama musulmi kamar kowane musulmi kamin ka musulunta menene sunanka eh monday eh, sunan shi monday kamin ya musulunta a cikin sunayen musulmai wanne kake so yanzu Allah to ai ka canka daidai dama monday litinin take nufi ko shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe aka haife shi ranar litinin shi ke nan wafaka shindun dabaka to muna addu'a allah ya sa wa musulunci ka albarka za a haɗa ka da maluma da za su nuna maka me ya kamata ka yi sannan menene ya kamata allah ta'ala ya sa mu dace

tana cikin zuciya wani abin da mutane ba su sani ba shine hata ji a zuciya yake me ji a ina yake a zuciya yake shi kunnan in ya ji sai ya ɗauka ya kawai zuciya ta fassara kamin ka gane abin da ka ji shi yasa Allah sarki ce wa nadbawa ala qulubihim fahum la yasma'una Allah maɗaukin sarki ce za mu mun sanya wata toshiya muka toshe zukatansu Allah ya ce fahum la yasma'una saboda haka ba sa ji kenan da zuciya ta toshe kunne ma zai me zai toshe ba zai ji ba ana rama hankali shi ma a zuciya yake suratul hajji afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha أها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله يجي فتكون لهم قلوب يا zukata da za su iya hankalta da su kenan hankali a ina yake a cikin zuciya hankali yake idan zuciya ta samu matsala hankali shi ma karan kansa zai samu me zai samu matsala kenan duk wani abu da ke controlling din dan adam a ina yake a zuciya yake shi yasa annabi Muhammad ya ce wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu in ta gyaru jiki ya gyaru hatta soyayya a zuciya take wa alamu anna fikum rasulullah wa alamu anna fikum rasulullah law fi kaseerin min al أها duk abin da kaji kana sosai da Allah ya sanya maka san a cikin zuciyarka ya kawata abin a cikin zuciyarka kamin abin ka so shi kenan so shi ma ina yake a zuciya yake kamar yadda ki yake ina yake cikin zuciya wannan shi zai gwada maka cewa zuciya in ta gyaru jiki zai gyaru in ta bashi ko ina me zai baci sai Allah madaukin sarki ce lahum qulubun la yafqahuna biha an samu matsala ko ba samu matsala ba sai Allah ya ce walahum azanun ko lokaci yayi walahum ayunu lokaci yayi to Allah ramma ajaba na ayunun sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi walahum ayunu la yusiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum hum adall ulaika humul ghafilun muna baraba da shugaban kungiya na jiha alhaji salihu bambale sannan da sauran shugabanni da suka taso daga garin kumo tun daga jihar gombe suka kawo mana ziyara akwai bayan allah da suka taso mota guda jiya tun daga garin kumo a jihar gombe in ka bar gombe zaka je adamawa to sai ka bi ta garin kumo kullum shek balalau in dai ya tafi bayarau ta gombe to sai ya ratsa kuma kamin ya wuce adamawa so muna musu godiya muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi akwai abdulrashid alkasim